حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن يهودية جاءت تسألها فقالت أعاذك الله من عذاب القبر فسألت فسألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم أيعذب الناس في قبورهم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عائدا بالله من ذلك ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة مركبا فكسفت الشمس فرجع ضحى فمر بين ظهراني ظهراني الحجر ثم قام يسلم وقام الناس وراءه فقام قياما طويلا ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم رفع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم رفع فسجد ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم رفع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم رفع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم سجد ثم انصرف فقال ما شاء الله ما شاء الله أن يقول ثم أمرهم أن يتعوذوا من عذاب القبر أعوذ بالله السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد آه يو آه شاؤكو قوة محرم هجراء النبي صلى الله عليه وسلم تدبود الريح 33 wadda ta yi daidai da tara ga watan goma sha biyu na shekara ta dubu biyu da goma sha ɗaya ta miladiya a za mu tashi darasi na nawa ne wannan darasi na tamanin da bakwai a cikin karatun almuwafa ta imam malik bayan hutu mai tsawo na gantin kafin azumi mun tsaya a cikin tsakiyar babi ne muka tsaya tsakiyar fasali na al'amalu fi salatul kusuf abinda ya zo na tabbataccen suna da aikin magabata kan sallar zazzabin rana da wata zazzabin duhun rana da duhun wata wanda mun karanta hadisai guda biyu a yanzu za mu karanta hadisi na uku dama hadisai uku maliku ya kawo a wannan babin sannan ya babi na biyu da ya kawo kuma hadisi guda daya wannan hadisin imam malik ya ruwaito shi daga yahya ibn sa'id yahya ibn sa'id al-ansari qala malik wa haddathani an malikin an yahya ibn sa'id ah, yahya yace ah, ubaidullah yace yahya ya sanar da ni ya yi mun hadisi ya yi mun riwayar hadisi an malikin daga malik an yahya ibn sa'id daga yahya ibn sa'id ibn qais al-ansari a ɗaya daga cikin manyan malaman hadisi guda hudu na madina dama mun ce su su hudu ne manyan malamai na hadith a madina wanda isnadi yake kewaye a kansu da yahya ibn sa'id da ibn shihab zuhri da abdurrahman ibn zakwan abu zinad da kuma wanne ne na hudun wanne ne na hudun malaman hudu wanda hadisi yake wanda su ne riwayar hadisi a madina take a take waye zuwansu shi ne abubakar ibn abdurrahman ibn amr ibn muhammad ibn abubakar ibn abdurrahman ibn amr ibn hazm ko ba shi ba ne kun manta kuma ko to an amrata binta abdurrahman daga amratu binta abdurrahman amratu binta abdurrahman al'ansariya annajariya a sa'ar aisha ce kuma almajira aisha radiyallahu anha ubanta ana cewa sahabi ne abdurrahman ibn sa'ad ibn zurara amma tabbas mahaifinta kakanta sa'ad ibn zurara dan uwan as'ad ibn zurara ne as'ad ibn zurara yana daga cikin annuka ba manya-manyan wato jagororin al'ansar farkon zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam tun kafin zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam al-madina sa'ad ibn zurara shine kakanta daga cikin banu najjar saboda haka ma tana da dangantaka da annabi sallallahu alaihi wasallam domin annabi sallallahu alaihi wasallam kakarsa wato uwar abdul muttalib najjariya ce daga banu najjar take wanda su kuma suna daga cikin al-hazraj amra ta ah, tana daga cikin manyan malamai na madina mata Ah, malama ce malamar malamai malama ce da take da malamai suka horo a hannunta daga ga daga cikin almajiranta akwai yahaya ibnu sa'id al-ansari haka zalika ibnu shihab az-zuhri manya-manyan malaman maliku da ake takama da su a madina to ita ta sanar malamar su ce ita saboda haka kun ga addinin musulunci tun a farko farkon tarihinsa ya san ilimin mata tun a farko farkon tarihinsa don haka ah, mata a ce addini ne a hana su ilimi a hana su karatu wannan kuskure ne wannan kuskure ne mata suna ilimi har su zamanto malaman banyamanyan manyan bajiman malamai ku duba dai ga irin su Yahaya ibn sa'id da su ibn shihab wanda suke in ana maganar imam malik mun san dai muke jin imam malik ko mu kamba ma shi mu ji shi to sai in ka tana cewa to almajirin zuhuri ne shi kuma zuhuri almajirin amra ne to wannan tare reno a dakin aisha aisha ita ta tarbiyyantar da ita qasim ibn muhammad ibn abubakar siddiq yana ce ma ibn shihab ya ce ya gulam lokacin yana ɗan yaronsa ya ce ya kai wannan yaro A anaka araka tahrisu alal ilm ga kai mai kwaɗayin ilimi ne afala dulluka ala wi'a'i bana nuna maka jakar ilimi ba wanda in ka kawai ɗaukansa kawai za ka yi jakar ilimi ba na nuna maka ba ya ce bala nuna mun ya ce alaika bi amrata binta abdurrahman ya ce masa to amratu yar abdurrahman ibn shihab ya ce ha bahran layun zaf ko zai sai na same ta wato teku ce wadda baya karewa wato kullum sai ta koyi sabon abu a wajensa baya taba wato bai taba tike ilimin ta ba kasa akwai malami da in kaje kana in kaje daga baya tafiya ce tafiya sai ga kullum dai maimaita abinda aka saba faɗa ake yi ko ba ka ba eh, amma akwai malamin da inda akwai wanda yake in ka zo kullum sai ka ji sabon ilimi to haka amratu take in ji ibn shihab teku hmm, ce wadda ba ta karewa an aisha zaujin nabi sallallahu alaihi wasallam daga aisha matar annabi sallallahu alaihi wasallam ita ma wata babban ita ma malamar malaman malamar malaman ta koya ma sahabbai ta koya ma tabi'ai mm, domin a cikin sahabbai akwai wanda suka yi riwaya daga wajenta kuma ta kasance ta ma ta kasance tana saba ma ijtihadin wanda wanda wanda ta ga yayi kuskure har ta wani malami ya hada littafi sabawar da Aisha ta yi ma sauran sahabbai abubuwan da Aisha ta fa saba ma sauran sahabbai akai kaga kenan wanda nuna kan cewar tana da ilimi da fahimtar da har abinda waɗansu suke wanda suke maza ne kuma su ma ana ji da su a cikin ilimi za ta saba musu in ba tana da in ba ta san da su takara ba na ilimi za ta yi haka to tana da sani kuma ta san tana da sani kuma yana daga cikin hikimar Allah da Allah maɗaukakin sarki ya sanya ta ta zamanto matar annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Allah ya mata shaida da cewa ita tsarkakakka ce a tsayibatu li tsayibin cewar ta kiyaye da yawa daga cikin abubuwa na sanin addini daga annabi sallallahu alaihi wasallam domin ta san abin da sauran mutane ba sa sani shine abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake a gida da a cikin ɗakunansa anna yahudiyatan ja'at tas'aluha cewa wata bayahudiya bayahudiya ita ce wadda take bayahudiya bayahudiya wato mace wadda take akan addinin yahudu addinin annabi Musa addinin da mabiya annabi Musa suke a kai wanda kamar yadda muka sani sun kasance akwai su a Madina akwai a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda suka sun asalin su daga Sham suka zo suna jiran bayyana annabin karshen zamani akwai Yahudawa a Madina akwai Yahudawa a Yaman a cikin jaziratul Arab to ba Yahudiya ta zo tas'aluha ta zo tana wato tambayar a taimaka mata Tazo tana bara wannan as-su'al na nan wajen ba tambayar ilimi bane ba ta zo tana tambayar ta wani abu ne ilimi ba ba almajira bace take neman ilimi a'a mabukaciya ce take neman taimako ta zo tana roƙo ta zo tana allazi wahidin kenan faqalat sai ta ce ita ba yahudiya akwai hazafu a nan wajen wato aisha radiyallahu anha sai ta bata wani abu to shine sai da ta bata wannan abun. domin ta yi godiya a gare ta sai ta ce a azakin min azabin qabr Allah ya tsirar da ke daga azabar kabari ne godiyarta akan kyautar da ta bata ta mata addu'a wanda wannan ya nuna abin da yahudawa suke a kai a zamanin annabi sallallahu alaihi na riko da addini wanda yanzu sun manta da shi wani bai hudu za ka sani a yahudawa dai abin da suka rike har yanzu tauhidi ba yahudi ko da baya addini yana daga cikin wanda suka fi kowa guzar shirka da tsafi da bori har yanzu wanda suka san yahudawa suka yi hulɗa da su sun gaya mu eh, wanda suka je isra'ila din da kuma yahudawan amerika wanda suka hulɗa da su sun faɗa mu saboda haka amma sauran abubuwa na addinin su sun riga sun bar addini domin a duniyar nan fa baya wanda suke addini suke sakan addinin sun ba al'umma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba shi yasa kaga ai muke ake ta rigima da kirista a ƙasar nan don musulmi sun ce za su yi bankin musulunci na ruwan menene haka to don kukun iban addinin ku sai ku ce waɗansu ba za su ba addinin su ba to sun saboda sun sun riga sun manta sun bar addinin kwata-kwata to ba wanda suke bin addini in ba musulmi ba to amma a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam kaga wannan yahudawa ne amma suna suna rike da koyarwar addinin su daidai gwargwado duk da yake an cancanza tai addu'a a azakillahu min azabil qabr Allah ya tsirtar da ke daga azabar kabari fa sa'alat aisha rasul aisha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ayu azabu nasu fi quburihim aisha sai ta tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam shin ana yi ma mutane azaba a cikin kabarinsu fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a idan billahi min dalik sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce ina mai tsari daga Allah daga wannan wato ina mai tsari ga Allah daga wannan abin ya faru azabar kabari wannan riwayar a wata riwayar ta wannan hadisin ta fassara ta da cewa inkari ne annabi sallallahu alaihi wasallam inkari ne na azabar kabari cewa babu azabar kabari akan musulmi ba wai a wata riwayar ya ce ƙarya take yahudawa dai su za a yi ma azaba amma musulmi amma ba za a yi ma yahudawa dai su za a yi ma azabar kabari wato makomin wannan musulmi ba za a yi musu azabar kabari ba daga baya a wata riwayar da ta zo riwayar masruq shi kuma sai ta zo kishiyar wannan da aisha ta tambayi annab sallallahu alaihi wasallam sai ya ce azabul kabri haqq azabar kabari tabbas ce da haka waɗansu malamai suka ce to ya za a yi a daidaita tsakanin waɗannan ruwayoyin guda biyu to abin da yake dai mafi inganci shine cewa farkon da da ba yahudiya inan ta faɗi wannan maganar annab sallallahu alaihi wasallam ba a sanar da shi ba saboda haka sai ya yayi inkari kan cewa azabar kabari tana afkuwa ga wannan al'umma amma ya tabbatar da ita ga yahudawa kamar yadda suka ce bai musu inkari ba bai karyata su ba saboda ta yi haka yake a cikin addininsu to amma idan haka ne ta yaya za a yi maza sannan kuma daga baya sai Allah ya sanar da shi wahayi ya zo masa shine a lokacin kamar yadda zai zo bayani a cikin wannan hadisin a lokacin da aka yi sallar kusu ya ce wa mutane ku nemi tsarin Allah daga azabar kabari aisha ta ce tun bayan wannan bata sake jinsa ba face wato bata ji shi yayi wata addu'a ba face ya nemi tsarin Allah daga azabar kabari inda yake yawaita neman tsarin Allah daga azabar kabari to waɗansu malamai sun ce ta yaya inkarin annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo akan azabar kabari bayan akwai ayoyi na qur'ani da suke nuni akan azabar kabari wani ayoyi ne suke nuni akan azabar kabari wani ayoyin qur'ani ne suke nuni suke yin dalala suke nuni akan azabar kabari na'am annaru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa ashiya wa yawmal qiyamati adkhilu ala fir'auna wutar jahannama ana bijirar da su wuta ce da ake bijirar da su gare ta da safe da yamma ranar alkiyama kuma a ce ma ahalu fir'auna a shigar da su azaba mai radadi saboda haka wannan ya nuna wata azaba ce take afkuwa da su kafin ranar alkiyama wannan azaba kafin ranar alkiyama ku ga alu fir'auna a ina suke eh a rayuwar kabari ce a rayuwar kabari ce wata aya kuma ko wata ayar na'am eh to wannan ba nassi bace tana da zuhuri wala nuziqannahum min al'azabil adna duna al'azabil akbari la'allahum yarji'un bal wannan ma gaskiya za a ce wannan ba ta dalala akai kai za mu ɗanɗana musu azaba mafi kusanci kuma bayan kafin azabar wadda take ita ce mafi girma la'allahum yarji'un dan su dawo kaga wannan sai nuna kan cewa kamar wannan a rayuwa ce shine irin ibtila'in da Allah zai rinka musu da azabar da za a rinka musu kafin kuma azaba mai girma din wadda take tace ta ranar alkiyama um, wace aya ce na'am akwai walau tara idil zalimuna fi ghamaratil mauti wal mala'ikatu basitu aydihim akhriju anfusakum al yawma tujzauna azabal hu bukhari ya ambace ta a cikin babu azabil qabr ya ina ma da zaka gani ya rasulullah azzalimai yayin da suke cikin mayan mutuwa mala'iku sun shimfiɗa hannayensu suna cewa ku fito da kawo kanku a yau wannan rana za a ɗanɗana muku azabar wulaƙanci to kaga a yau a wannan rana mai ake nufi da wannan wace rana ce wannan ranar shiga kabari ranar shiga kabari don suna gaya musu wannan magana ne yayin da suke fitar ya idan zalimuna fi ghamaratil maut yayin da suke cikin mayan mutuwa saboda haka ana sun shimfida hannun za su fitar da ransu wato suna fitar da ransu suna gaya musu wannan saboda haka suna gaya musu bishara ne da azabar kabari tunda an dangana azabar ga ranar mutuwa ita ce ranar shiga su kabari to ta ya za mu haɗa tsakanin wannan cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi yayi inkarin azabar kabari ga kuma ayoyin alkur'ani sun nuna haka ko dai watakila ba mu fahimci tafsirin ba ne cewa ba wannan ayoyin ba suna nuna azabar kabari ba ne kun fahimci iskalin eh kun fahimci iskalin annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan hadisin a wannan riwayar hadisin ya kore azabar kabari ya kare ta bai hudiya ce a'a Allah ya tsirar da mu Allah ya kiyashe mu amma kuma ga alkur'ani zahirinsa ya nuna akwai ayoyi ne na makka fa dukkan surori ne na makka wannan suratul an'am ta aya ta biyu suratul an'am aya ta farko suratul ghafir menene jawabi jawabi shi shine ayoyin na alkur'ani sun tabbatar da azabar kabari amma gawa ga kafirai al-yawma tujzauna azaban hudu bima kuntum tastakbiruna bima kuntum taquluna ala allahi ghayra al-haqqi wa kuntum an ayatihi tastahzi'un suwaye suke suwaye masu wannan sifar waye sifar kafiri aya ta biyu ala fir'aun adkhilu ala fir'aun an-nar yuraduna alaiha guduwan wa ashiya wa yawmal qiyamati adkhilu ala fir'auna ashaddal azab ala fir'auna suwa ne ne kafirai ne saboda haka babu babu tafka da warwara abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yayin inkari shine afkuwar azabar kabari ga mu'minai afkuwar azabar kabari ga muminai domin ita ba yahudiya abinda ta ce ma aisha kenan ki nemi tsarin allah daga azabar kabari bayan ita mumina ce ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya inkari amma bai inkarin azabar kabari ga kafirai ba kamar yadda ya tabbatar da ita bai inkarin ba yahudawa cewa ana musu azabar kabari ba saboda haka babu tufka da warwara wannan shine fuska mafi inganci na hada hadisan guda biyu maimakon waɗansu su ce a'a waɗansu masu riwayar hadisin daga Aisha sun yi kuskure bal annabi sallallahu alaihi wasallam yayin da Aisha ta gaya masa wannan lokacin ya tabbatar da ita ya tabbatar da cewa azabar kabari ya tabbatar da cewa akwai azabar kabari ya yi inkari daga farko daga baya da wahayi ya zo masa sai ya tabbatar da ita thumma rakiba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam za ta gadatin markaba sannan annab sallallahu alaihi wasallam ya yi tafiya a abin hawan ya hau taguwarsa ya tafi wani waje almarkab yana zuwa da ma'ana wato dabbar hawa yana kuma da ma'ana almawdi' nan yana zo da ma'ana al-mawdi ne wani waje kuma wajen da ya tafi shine wato jana'izar ɗansa Ibrahim dan ran da Ibrahim ya rasu Ibrahim ɗansa ta wajen kuyangar Samariyatul Qibtiyya ita kuma Mariyatul Qibtiyya muqawqas sarkin Misra shi ya tura ma annabi sallallahu alaihi wasallam da ya tura masa da wasiƙar musulunta bai musulunta ba amma sai ya tura masa da kuyanga guda biyu da Mariya da Bulbul da kuma alfadari da kuma alfadari bai tozarta saƙonsa ba bai tozarta manzan a jakadan ba sai wannan don haka annabi sallallahu alaihi wasallam bai masa mugunyar addu'a ba kamar yadda ya ma wato sarkin a farisa da ya ga takaddar ya ce to shi ma Allah ya ga mulkinsa kamar yadda ya ga takardar kuma haka Allah ya ga mulkinsa to a ranar da ibrahim ibrahim dan manza ibn rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya rasu kuma wannan wajen da ya tafi ya hau wajen wajen ya tafi a wajen a jana'izar sa ne fa hasafati shams sai rana ta yi da safe ne wannan ya faru tun daga ita ce za ta gada ce wannan yana nuna kan cewa da safe ne kenan ya tafi faraja'a duhan fa khasafati shams sai rana ta yi husufi al khusuf kamar yadda muka ambata shine ya zama to kan cewa rana ta yi duhu saboda wato gushewar haskenta saboda wato yadda Allah ta'ala yakan sanya inuwar wata ta rufe ranar yadda zai zama ta ɗauki haskenta inuwar watan ta ɗauki hasken rana kuma kamar yadda malamai suka nuna malon musulunci wannan yawanci baya yana faruwa ne ran 28 ko ran 29 ga wata ga wata na abin nan watan sama ba watan januwari february da sauransu ba watan a injimal abdullab watan arna ba hmm. kamar yadda kuma na wata shi kuma baya faruwa sai ranar yaushe eh luna eh, shi ne ake nufi a ah, kaji bature ta yi turanci za ku gane ko yan zamani eh, na wata fa yaushe shi yake yi eh lele badr sha uku sha hudu sha biyar ran sha hudu sha uku ko sha hudu ko sha biyar layalil bazar ran da wata yake cika sha uku da sha hudu da sha biyar inda aka inda zazzabin wata yana faruwa ne a tsakiyar wata lokacin da wata yake cika kamar yadda shi kuma na rana baya faruwa sai lokacin da yake wata ya zo a ƙarshe ba a jinjirin wata ba a ƙarshensa kamar yadda shekul islam ya faɗa ibn taimiyya haka kuma abin yake bisa a lissafin mutanen hai'a wato haka sunnar haka yadda allah ya tsaranta kenan sunnarsa ce jalla wa'ala faraja a buhan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya koma da walaha lokacin walaha hujar ya kutsa ta bayan ɗakuna alhujar abin da ake nufi da take nufi da ɗakuna hujjar a azuwajin nabi sallallahu alaihi wasallam wato ɗakunan matan annab sallallahu alaihi wasallam haka ake kiransu alhujin aka ce alhujar ɗakunan matan annab sallallahu alaihi wasallam kenan hmm? me matsayin waɗannan abu waɗannan ɗakuna suna da matsayi babba don Allah ya ambace su a cikin Qur'ani aina Allah ya ce ya ambace su na'am na'am suratul hujurat a suratul a yana alladhina yunadunaka min wara'il hujurat da kuma ina ni zama ni ba wannan ma na hango ba suratul ahzab nan ce wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayati llahi wal hikma ku tuna abinda ake fada ake karantawa a cikin dakunan na ayoyin Allah da hikima anan wahayi yake zuwa fa yanda annabi sallallahu alaihi wasallam haka ake bibiyansa da wahayi a cikin dakunan saboda haka ɗakuna ne masu girma ɗakuna ne masu girma suna nan sun kewaye wanda duk Allah ya masa wanda duk Allah ya bashi rabo ya je a rauda ɗakin ya je masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga rauda eh, idan wato inda rauda take a ta ta yi daura da ɗakin aisha ummul mu'minin daga gabanta daga gaban rauza inda daga gaban ɗakin aisha ɗakin hafsa wanda yanzu shine kusan inda mutane suke tsayawa in za su yi ziyara suna kallon masallacin sannan suka yi arewa tunda kibla kudu ce a can suka yi arewa suka koma ta baya ɗakunan sai da suka kai ƙarshe daidai inda dakalin ahalus sufa ɗin ne wanda har yanzu dakalin yana nan sannan sai suka yi kwana hagu suka shigo inda yanzu masallacin yake wato kamar harafin turanci na l haka ɗakunan suke ɗaki na ƙarshe shine ɗakin safiya ummul mu'mini ɗaki na farko na can ƙarshe shine na hafsa sannan na aisha dukkaninsu haka aka yi musu ɗakunansu da waɗannan ɗakuna haka a kowane ɗaki ba ɗakin da annabi sallallahu alaihi wasallam bai kwana a ciki ba don shi tsarinsa zuwa yake yana kwana wajen matansa eh, ba ɗaki yake da shi ba matan suna zuwa zuwa yake yana juyawa yana tambaya yau ina nake yau ina nake lokacin da ba shi da lafiya ma arshin lafiyarsa na ajiye suka tausaya masa cewa ya rinka tashi daga daki zuwa daki suka ce ya zauna ya jinya a dakin aisha umil mu'mini dan sun fahimci cewa in yana tambaya in yace yau ina nake sai a ce kana wajen wanci to gobe to jibi fa to gata fa sai suka gane cewa yana so ya zauna ne a dakin aisha mm. ka gani hikima saboda aka ce suka yi masu kuma suka fahimta suka kyale shi yi jinya ɗakin Aisha ummul mu'minin to waɗannan ɗakuna ke alhujar jam'u hujra to abin da ake nufi shine ɗakunan matan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya biyo ta bayan ɗakuna eh, kuma haɗa suke da masallacin sun maƙama fa salla sannan ya tsaya ya salla wato ya shiga cikin masallaci ya tsaya ya salla. wa qaman nasu wara'ahu mutane suka yi salla a bayansa a cikin wannan akwai tabbatar da yin sallah lokacin kusu wanda shine dama dalilin kawo hadisin a wannan babi yin sallah lokacin zazzabin wata wa sallan nasu wara'a wa qama nasu wara'a ba mutane suke sallah a bayansa a cikin wannan akwai dalili akan cewa ana yin ita sallar kusufi shams jam'i ake yin ta wanda ke shine kaulin am gama garin wato kusan a kusan abin nan jamahirin Um, a kusan dai ilahirin kusan malamai baki ɗaya ƙaunin su kenan cewar ita sallar wato a sallar duhun hasken rana ana yin ta ne jam'i saɓaninsu a wajen na wata na wata shi ne suka yi saɓani a na wata imam malik ya ce kowa ya salla shi kaɗai kuma raka a biyu kawai za a yi Ba da ake kusufi shams ba amma sauran malamai wanda daga cikinsu akwai shafi'i da imamu ahmad suka ce kamar yadda ake na kamar yadda ake na rana haka za a yi na wata a yi ta jam'i sannan a yi ta raka'a biyu mai ruku'u hudu a kowace raka'a ruku'u biyu kamar yadda muka karanta a wancan ba a wancan hadisi na farko na wancan karatun namu to ala ai halin wannan hujja ce akan cewar mutane suna ana yin ta jam'i kamar yadda ya zo a hadithin abdullahi ibn abbas a abdullahi abbas da riwayar hadithin aisha ba ta wannan ba da wannan isnadin ba riwayar hadithin aisha riwayar hisham ibn urwa an abihi an aisha annabi sallallahu alaihi wasallam yasa aka kira as-salatu jami'a eh ba a kiran sallah sai dai a ce as-salatu jami'a wato sallah ta wato mu hadu a wajen sallah shi ne ma'ana assalatu jami'a a haɗu a wajen sallah haka kuma wato haka haka har yanzu a harami haka ake haramin makka da madina haramin makka da madina daga ya faru za ka ji suna ta yi ladanan za su yi ta yi a cikin su ɗauki kamar minti biyar suna yi assalatu jami'a assalatu jami'a bayan 'yan mintuna kaɗan a sake yi har sai tuna mutane suna haɗuwa sannan sai a da kabbara a yi to wannan hujja ne akan yin jam'i domin salatul kusuf fa qama qiyaman tawila ya tsaya tsayuwa mai tsawo wannan tsayu wato wannan sifa ce ta wannan sallah ana so a tsawaita tsayuwa da karatunta riwayar bata nuna cewa ya bayyana karatu ba amma kamar yanda wata riwaya ta hadisin Aisha ta nuna Imam al-Bukhari kuma ma ya kawo ta a cikin sahihinsa ya bayyana qira'a imam malik ya ce gashi kuma gashi ya yaushe aka yi wannan sallar da safe tunda an ce faraja ha ya dawo da walaha don haka maliku ya ce za a yi salatul kusuf idan da walaha ne amma in yau zamanto bayan zawal ne ba za a yi ta ba amma sauran malamai suka saba masa suka ce in ta faru dalilin yinta alkusuf ko a yaushe ya faru fa za a yi idan mutane waɗansu kusuf ɗin in ba su gani ba sai da sai bayan zawal fa sai a ce ba za su yi ba kenan kuma dan annabi sallallahu alaihi wasallam yi ta da walaha saboda a lokacin nan kusuf ya faru akwai dalili cewa inda bayan zawal ne ba zai yi ba tunda menene hujjar yi menene illar yi al domin cewa yi inna shamsa wal qamara ayatan min ayatillah fa'iza ra'aitun fafza'o ila ilasala rana da wata ayoyi ne daga ayoyin Allah la ya sifani limauti ahadin wala hayati ba sa yin husufi saboda mutuwar ɗaya saboda mutuwar wani ko saboda rayuwarsa fa'iza ra'aitun zalik in kuka ga wannan shine alhusuf ɗin na rana ko na wata ila ilasala ku zabura a zuwa ga sallah in ga wannan mutlak ne sawa'un da walha ko bayan zawali ne ko yaushe ne dan ya amma wannan na annabi sallallahu alaihi wasallam ya afku ne da walha saboda haka ya bayyana karatu a hadisin Aisha ya bayyana cewa ya bayyana karatu akwai riwayar hadisin Abdullahi dan Abbas da ya yace yayi sallar kusuf kusa da annabi sallallahu alaihi wasallam amma bai ji abin da yake karantawa ba amma hadisi ne wanda bai inganta ba hujjar imamu malik shi kuma akan cewa ba a bayyana karatu cewa yayi da yayi karatu da an san abin da ya karanta ba wanda ya ruwaito abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta sai dai a ce faqara qira'an tawi qira'atan tawila nahwan min suratul baqara kamar karatun suratul baqara yace da ya bayyana da an faɗi wace wace sura ya karanta kamar yadda aka faɗa a sallar juma'a kamar yadda ya faɗa aka faɗa a sallar idi hujjar malik ma ta da ƙarfi hmm. to amma wannan hujjar ihtimali ba za ta yi mukawama da tasrihi ba da suka ce fa jahara bil qira'a ya bayyana qira'a kasancewar ba su ayyana surar ba to yi sun manta ba su kiyaye ba tunda sau ɗaya aka yi sallar sabanin sallar juma'a da suka kiyaye surar da yake karantawa duk juma'a yake yi sabanin sallar idi ya yi sallar idi sau tara sau goma ko ma sama da haka tunda yarma ce da babba saboda ka za a kiyaye abin da ke karanta amma salatul kusuf fa sau ɗaya akai don haka kasancewar an manta wannan ba ba hujja bane na kan cewa bai bayyana ba saboda haka hujja waɗanda suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana qira'a ta fi karfi duk da yake abinda imam malik ya faɗa wajihi yana da fuska amma a a hujja bai kai karfin waɗanda suka ce bai kai karfin waɗanda suka ce a bayyana qira'a ba saboda nassi da ya yazo akan wannan sun maraka a ruku'an tsawila sannan ya ruku'u ruku'u mai tsawo wato bayan tsayuwar da ya yi karatu kuma karatun fatiha da sura ya tsawaita karatu sannan ya ruku'u ruku'u mai tsawo a wata riwayar kamar yadda ta gabata na hadisin aisha a hadisin ibn abbas na hawan min qiyamihi kutan wato kusan tsawon tsayuwarsa ruku'un yayin shi mai tsawo kamar tsawon tsayuwarsa thumma rafa'a sannan ya dago daga ruku'u fa qiyaman tsawilan ya tsaya tsayuwa mai tsawo Wahuwa huwa dunal qiyamil awwal bai kai tsayuwar farko ba sun a raka'a ruku'an tawila sannan ya ruku'u ruku'u mai tsawo Wahuwa huwa dunar ruku'il awwal wannan bai kai ruku'u na farko ba sun thumma rafa'a sannan ya dago kansa fa sajada sai sai sai sujada to waɗansu sun ɗauki mafumin wannan hadisin suka ce wannan ya nuna kan cewa tunda ya kawo fa sun thumma rafa'a fa sajada ya nuna kan cewa bai tsawaita tsayuwar ta dagowa daga ruku'u na biyu ba kenan tunda fa'ut ta'qib ne ko wato yana dagowa sai ya sujada to amma mafhumi ne wannan mafhumin fa nan ba za ba za ba za ba zai kai karfin mantukin da yazo ba a hadisin abdullahi ibn Amr ibn al-As a cikin a cikin sahih ibn Khuzaima da sunanin Nasa'i ya ambata cewa faqama faqama qiyaman tawila ya tsaya tsayuwa mai tsawo saboda kan an dago daga ruku'un ma ana so a tsaya duk da yake ba wata sabuwar qira'a za'i ba a tsaya tsayuwa mai tsawo ana yin addu'a ana tasbihi eh, ana yin addu'a da wajen ba wajen tasbihi ba ne amma ana yin addu'a me hujja cewa ana addu'a in aka ɗago daga ruku akwai hujja mahallin addu'a ne eh na'am me hujja rabbana walakal hamd zikiri ne in ka ce rabbana walakal hamd eh in ka ce akwai addu'a in ka ce rabbana walakal hamd in ka ce in ka ƙara wawu din nan zikiri ne da addu'a ina addu'a take eh rabbana to da ka ce rabbana kaga akwai wani abu akwai idmari kenan ai rabbana ajib ka amsa walakal hamd kuma yabo ya tabbata a gare ka amma aka ce rabbana lakal hamd akwai addu'a nan koko zikiri ne kawai eh akwai addu'a zikiri ne kawai rabbana lakal hamd ya ubangijinmu yabo ya tabbata a gare ka ay ya rabbana lakal hamd amma an kace rabbana wa lakal hamd akwai addu'a akwai zikiri ko wannan haka wannan shine taujihin bambanci tsakanin rabbana lakal hamd rabbana wa lakal hamd kamar yinda ibn zaqiq al-id ya nuna a cikin sharhin na umda akwai hadisi da yake sarihi na yin addu'a bayan dagowa daga ruku shine hadisin abu eh, hadisin abu sa'id al-khudri cewa annabi sallallahu alaihi wasallam in ya dako daga ruku'u yana cewa rabbana wa lakal hamd hamdan katiran tayyiban mubarakan fihi yana cewa rabbana wa lakal hamd mil as-samawati wa mil al-ard wa mil ma bainahuma wa mil ma shi'ta min shay'in ba'd ahla thana'i wal majd a haƙu ma abdu kulluna laka abdun lamani alima a taita wala mutu alima manat wala yin fa'o zaljaddu min kaljad allahumma ba'id baini wa baina khataya kama ba'adta baina al-mashriq wal maghrib naqini min al kama yunqa al-thawb al-abyad danas allahumma ighsilni min al-khataya bil ma'i barad kaga nan ya tabbatar da addu'a bayan dagowa daga ruku saboda haka kenan in mutun ya tsaya ya tsawaita sai ya ta addu'a tunda ba a so mutun ya tsaya bikin a cikin sallah mutum ya tsaya ya bikin a cikin sallah baya cewa komai ba a san haka kowane juz'i na sallah shi ya sa idan Allah ya yi wa mutum lutufi ya nuna maka sababin da za ka yi sallah ba tare da wasu wasi ba tunda a komai a komai ake a cikin sallah akwai abin da ake yi to da in hankalinka yana kan abin da kake faɗa gaba ka yi sallah bara wasu yi sallah babu wasi in hankalinka yana cikin dai abin da kake faɗa duk abin da ka yi duk abin da zaka yi duk motsi da zaka yi a cikin sallah da duk rukuni na sallah da duk juz'i na sallah akwai magana ba a yin bukin a cikin sallah ba a yin haka to kun ga saboda haka idan mutum ya tsawaita tsayo wannan hujja ne akan cewa kenan ashahid thumma a fasajada mafhumin wannan ya nuna ba a ta wannan dagowar daga ruku'u na biyu amma hadisin abdullahi ibn amr ibn al-as kamar yadda na ambata muku yana cikin yana cikin sunanin nasa'i da sahih ibn khuzaima yana yin sa wato ana ana tsawaita ana tsawaita tsayuwar sun maƙama qiyaman tsawilan sannan ya tashi tsayuwa mai tsawo wato raka'a ta biyu kenan wa huwa dunal ƙiyamil awwal amma tsayuwar bata kai tsayuwar raka'a farko ba sun maraka a ruku'an tsawila sannan ya ruku'u mai tsawo huwa dunar ruku'il awal bai kai ruku'un raka a farko ba sun marafa sannan ya ɗago kansa faƙama ƙiyaman tsawila ya tsaya tsayuwa mai tsawo huwa dunar ƙiyamil awal bai kai tsayuwar farko ba wato shine tsayuwar ruku'un farko ta biyu abin da ake nufi kenan sun maraka a tsawila sannan mai tsawo bai kai tsawon ruku'in farko ruku'i na farko na raka'a ta biyu ba ba na nufin ruku'un raka'a farko ba an fahimta wato tsayuwar farko ta fi kowace tsayuwa ruku'un farko ya fi kowanne tsayuwa sannan ruku'un raka'a ta biyu bai kai ruku'un raka'a ta farko ba sannan ruku'un raka'a ta biyu bai kai ruku'u na biyu na raka'a farko bai kai ruku'u na daya na raka'a farko tsawo ba haka za ka zo a raka'a ta uku a raka'a ta biyu tsayuwar farko ba ta kai tsayuwar ruku'un a farko ba duk da waɗansu malamai cewa suka yi sun yi tartibi ne wato ruku'u na raka'a ta farko bai kai tsawon ruku'u na biyu a tsayuwa ta raka'a ta farko ba ta kai tsawon tsayuwar tsayuwa ta biyu ba ta raka'a farko an fahimta tsayuwa ta farko ta raka'a ta biyu tsawonta bai kan tsawon tsayuwa ta biyu ba ta raka'a farko sannan tsayuwa ta biyu ta raka'a ta biyu tsawonta bai kai tsayuwa ta biyu ta raka'a tsayuwa ta farko ta raka'a ta biyu ba saboda ka an yi tartibin kenan tsayuwa tunda tsayuwa na wace tsayuwa hudu ce da ruku'u hudu kowanne ya zamanto koma bayan na gaba da shi sai ya zamanto ruku tsayuwar da tafi kowace ita ce tsayuwar farko ta raka a farko wadda tafi kowace gajarta tsayuwa ta biyu ta raka a ta biyu haka zalika wajen ruku sun marafa sannan ya ɗago kansa sun masajada sannan ya sujada sun mansarafa sannan ya sallama sannan ya sallama wanda yake nan akwai al an yi ikhtisarin riwayar ya nuna cewar domin ana yin sallama ne bayan sujada da kuma wato bayan an yi sujada da tahiya faƙala ma sha Allahu an ya ƙul sannan ya faɗa abinda Allah ya so ya faɗa shi ne wa'azin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wanda yake wannan ya nuna cewa sunna ne kamar yadda muka ambata a wancan darasin cewa bayan an yi sallar kusufi yin wa'azi bayan sallar kusufi sunna ne saboda halin da mutane suka shiga ciki na ganin ayar Allah zukatansu sun tsorata kamar yadda ruwaya ta zo cewa Allah yana kawo shi domin ya tsoratar da mutane yayin da mutane suka tsorata ganin irin wannan babbar ayar ya dace a jefa wa'azi a cikin zukatansu kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake haka sunnarsa take yana ya tahayyanu yana duban lokacin da ya dace ya wa'azi sai ya wa'azi kamar lokacin da aka je makabarta aka binne wanda aka binne ɗaya daga cikin bayin Allah musulmi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya wa'azi akan azabar kabari a cikin inda yazo a hadisin bara da inda fitar ran mumini take saboda a lokacin nan za a fi jin tsorata za a fi sirantuwa da wa'azi amma ba a je an je wajen walima ba kace ka zo kai mutane wa'azi akan kace a lokacin za ka yi mutane wa'azi akan a abin nan tsoron mutuwa akan halin mutuwa sakaratul maut an zo an yi sabon aure a lokacin za ka ji za ka kawo wa'azi ai kaga bai gane ba bai dace ba ba hikima a cikin wannan <laughs> ba hikima to amma waɗansu ya ga hamasa ta ɗebe su mm, mutane kawai sun tsaya ana ga mutuwa a gabanmu ana tsaya ana ta abin nan to ai waliman ma sun dace ta ma ibada ce sa'atan wa sa'atan haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kowace sa'a ba ta abada saboda samari ku ne masu hamasa take ɗiban ku wani lokaci kada ku yi irin wannan ku rinka a rinka fahimtar a rinka kula da hikima ta suna annabi sallallahu alaihi wasallam kun dadin irin wannan karatun kenan zamu rinka ganin irin hikimar annabi irin yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya rayuwa inda zaka rinka koyi da irin ahwal ɗinsa da halayensa ba za ka yi tatsarruf ba ka wuce gona da iri din nan da yake sa mutane da dama ake shiga cikin wani wata mummunan fahimta da kaucewa mutum in yana in yana kowace kana bin ka ga yadda suna annabi sallallahu alaihi wasallam take ba za ka yi wannan ba insha Allah to annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa abin da gurgurna abin da Allah ya nufe shi ya faɗa thumma amarahum an yata'awwadu min azabil qabr sannan ya umarce su da su nemi tsaron Allah daga azabar kabari wato ɗaya daga cikin abubuwan da ya ambata musu kenan a neman tsaron Allah daga azabar kabari kuma annabi sallallahu alaihi wasallam wannan umarni ne da yayi umarni ne na irshad amma ga shi sunna ta tabbatar mana ya sunnata mana neman tsari daga azabar kabari a bayan kowace sallah kafin ai sallama domin kamar yadda ya zo a hadisin aisha a sallallahu alaihi wasallam yana neman tsarin Allah a bayan kowace sallah daga azabar kabari da azabar jahannama da fitinar rayuwa da fitinar mutuwa da fitinar masihu dajjal kafin ya sallama daga kowace sallah yana yin wannan so da haka wannan ya nuna mana muhimmancin neman tsarin Allah daga azabar kabari domin Allah ya tsirar da mutum daga azabar kabari tun Allah ya gaba ta yi kyau domin kabari shine manzila ta farko daga manzilar kiyama idan shigar ta yi kyau to Allah ya da fitar ma za ta yi kyau idan shigar ba ta yi kyau ba abin da zai zo ko nan gaba sai illa masha Allah ya kiyashe mu shi yasa mutum shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarce mu da mu nemi tsari daga azabar kabari a wani hadi a wannan a kamar yadda zai zo karin bayani zai zo a hadisin gaba insha Allah na'am akwai fawaid da dama da hukunce-hukunce da muka dauka daga hadith din wanda na saboda da yanda na kan yi sai mun karanta hadisin sannan mu kowa mu dauki masail din amma yanzu na sa su a ciki saboda haka maimakon ya zama kan cewa inda da lokaci sai mu kawo su ijimalin don a tuna hukunce-hukuncen amma daidai gwargwado in ka karanta hadisun watakila ka tuna abubuwan da aka ambata na hukunce-hukunce da durus da aka da muka fahimta daga hadisun na babu ma ja a fi salatul kusur imam malik ya ce babu ma ja a fi salatul kusur wannan babi ne akan abin da ya zo kan sallar kusur sallar wato a bacewar hasken wata hasken rana حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر الصديق أنها قالت أتيت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين خسفت الشمس فإذا الناس قيام يصلون وإذا هي قائمة تصلي فقلت ما للناس فأشارت بيدها نحو السماء وقالت سبحان الله فقلت آية فأشارت برأسها النعم قالت فقمت حتى تجلاني الغش وجعلت أصب فوق رأس الماء فحمد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه ثم قال ما من شيء كنت لم أره إلا قد رأيته في مقامي هذا حتى الجنة والنار ولقد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور مثل أو قريبا من فتنة الدجال لا أدري أيتهما قالت أسمع يؤتى أحدكم فيقال له ما علمك بهذا الرجل فأما المؤمن أو أو الموقن لا أدري أي, أي ذلك قالت أسماء فيقول هو محمد رسول الله جاءنا بالبينات والهدى فعجبنا وآمنا واتبعنا فيقال له نم صالحا قد علمنا إن كنت لمؤمنا لمؤمنا وأما المنافق أو المرتاب لا أدري أيتهما قالت أسماء فيقول لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلت وحدثني أم مالك عبيد الله يتي وحدثني يحيى أم مالك عبيد الله يتي يحيى ابن يحيى الليثي مهيفينا يا جاء من حديثي أم مالك دق مالكو إمام دار الهجرة عن هشام بن عروة دق هشام ابن عروة معلم مالك هشام ابن عروة بن الزبير الأدوي القرشي ba ƙuraishe ɗaya daga cikin malaman imam malik wanda imam malik ya ta riwaya daga wajensa a ƙarshen rayuwarsa ya ɗan sami ikhtilaf hadisansa a iraq ba kamar hadisansa ne a madina ba bai kiyaye hadisansa na ƙarshe kamar da ya kiyaye na farko don haka wanda suka yi riwayar hadisi daga wajensa a iraq riwaya ba ingantacciya ba ce kamar wanda suka yi riwaya daga wajensa daga madina irin su malik an fatimata bintul munzir daga fatimata bintul munzir yar amminsa kuma matarsa fatimata bintul munzir ibn zubair ibn al-awwam shi hisham ibn urwa ibn zubair ibn al-awwam kakansu daya duk jikokin zubair ne suka yi auren zumunta hmm. ‘ya'yan namiji suke ‘ya'yan maza suke ƴan mazazar kamar yadda ake ce kamar yadda wasu suke cewa hmm. saboda haka ‘yar uwarsa ce amma kuma gashi yana ruwaya daga wajenta eh, kun gani kun ga yanda salaf suke ba girman kai namiji sai ya koyi sai ya ɗabi ilimi wajen matarsa amma mu kana wani take ke ni za ki gaya makaratu kuma tana zuwa makaranta fa shi ya ki zuwa makaranta ma ai ai abin nan malam gashi alhaji an fa gaya mana a makaranta ke ni za ki gaya makaratu saboda wai shi ya za a ai shi ne a sama hmm. Hmm. Shi ne aluja kullum yana sama go <laughs> to kunga wannan bai dace ba ilimi ba a yi masa haka ilimi ba a yi masa haka duk wanda Allah ya bashi ilimi Allah ya ɗaukaka shi sai ka risina don ka samu wannan ilimin yanzu abdullahi ibn abbas ya kasance ya kasance yana nadama cewa ya kasance yana jayayya da zaid ibn thabit saboda ganin ƙuraiciyarsa yana yawan musu da shi don haka bai kwashi ilimi da ya cancanta ya kwasa ba yana a akan wannan so da ganin kamar duk da yake ba sa ni ba ne kamar daidai kusan dai yan bambancin kaɗan ne to ilimi ba ilimi wanda duk aka Allah ya ba shi ilimi kasan wani sai Allah ya jarabe shi sai Allah ya sanya ilimi a cikin al'ummar a hannun yara yake shi yasa sayyidina umar yake cewa ku nemi tsarin Allah daga ilimi ya koma wajen yaran sai girma wato domin girman kai sai ya sanya manya ba za su je su karatu ba sai su zauna da jahilci yara su magana ba za a karba abin da suka faɗa bane ilimi sai a gwammace a tafi akan gargajiya saboda haka kaga kenan ya zama tobata ya zo ma al'umma kenan ya bada ya tabbata a cikin al'umma amma kaga kaga yanzu dubi Hisham ibn Urwa malami ne malamin irin su imamu malik wanda zai zamanto imam malik yana riwaya yana karban hadisi a wajensa ba kaɗan ba ne imam malik ya ce na zo na ga mutum sun kai saba'in a madina kowanne ina fatan ya ɗaga hannunsa ya addu'a Allah zai amsa addu'a sama shayar da mu ruwa yayin da ake fari amma ban ɗauki ilimi daga wajensu ba domin ba su cancanta ba laisu min ahli hadha sha'an ba ma abuta wannan sha'ani bane haka malik ya ce ba a taba sanin wanda yake tsantseni wajen daukan ilimi wajen malami ba irin maliku ma kana ashadda tanqiyatihi lirrijal haka aka sifanta shi muna mamakin tsananin sa wajen tantance malaman da za a riwaya daga wajen su wataran yazo ya wuce yaga ana kowa mutane da allo ana ta karatu ana ta rubutu yace me wannan ai malami ne suna riwaya a wajen sa yace haka ake daukan ilimi ya wuce ko kalma ɗaya bai tsaya ya ji ba a wajen sa domin baka kaddara ilimin ba don haka wanda bai kaddara ilimin bai ga girmansa ba cikin sauki zai yi karya cikin sauki zai yi kuskure amma shi ko in ya tashi zai yi riwayar ilimi fa in aka zo aka tambaye shi aka ce sai ya ce to menene ka zo tambaya hadisi ne ko fatawa in ya ce hadisi ne ce to tsaya sai ya koma gida ya canza kayansa ya wanka ya fito a sifarsa da kaya irin na malamai da majesti na malamai ya zo ya zauna sannan ya ce to wani hadisi ne sannan ya riwaya ka san yana ganin kimar abin da yake zai faɗe shi domin yanzu malamin baya ganin kimar almajirin baya ganin kimar saboda aka ce karatun ba shi da wani amfani gashi nan ana jin sa ta ko'ina kullum kaset kullum kaset ma sai ga a karanta ba saboda ba a kimanta shi to a shahid imam malik yana da tsantseni wajen wanda ya ce za a ɗauki ilimi a wajensa to a ce kamar a ce ya hisham malaminsa ne to kasan wannan zai nuna maka matsayin hisham to duk da wannan matsayi nasa almajirin matarsa ne E mana yanzu in aka jera in aka yi tarjamar fatimatu bintul munzir za a ce shuyuhuha malamanta sai a ambace su talamizuha almajiranta sai a faɗi hisham ka je ka duba tafibul kamal ka gani an ambace shi cikin talamizuha almajiranta malam ma ce shi yasa shi yana ɗaya daga cikin abin da ya sa imam mali yake ce ma ibn isa makaryaci ne saboda hisham ya ce ta yi riwaya daga matarsa ya ce min aina sami amin ha daga na yi riwaya daga wajenta wato yaushe ya samu ya samu dama haije yi riwaya daga wajenta shi ne dai sauran malaman hadisi suke tattu la'allahu sami amin wara a hijab ko iya ta bayan hijabi ya ji don haka kada malik nan duk da yake ba su karɓi maganar imam malik yadda ya kamata ba amma dai ba su mai da imam ba su mai da ibn wato ibn ishaq muhammad ibn ishaq ba a mai da shi makaryaci ba duk da abinda ya husu imam malik yusuf ta jike kenan amma maganar malik ta yi tasiri a kansa ibn isaac ba hujja bane wajen riwaya in ya saba ma sauran mutane sai ya samu wanda suka yi muwafaka da shi to saboda haka fatima bintul mundir malama ce a ita ma tana daga cikin waɗanda suka yi riwaya daga wajen aisha tana daga cikin almajiran aisha tana daga cikin almajiran aisha <clears throat> na'am an asma binta abi bakirin siddiq daga asma'u yar abubakar siddiq ni tsakai ne kenan asma'u yar abu abubakar matar zubair ita ce matar zubair yar aisha tsakaninsu da aisha akwai wajen shekara goma sha wani abu ita ce take ɗaukan take da wato gyauto guda biyu shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ta zatun tsakai mai gyauto guda biyu yauto guda ɗaya ta ɗaura don ta rufe al'aurarta ɗayan kuma ta ɗaure abinci da za ta kai manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam da sai abubakar a cikin garuthor akwai ne taɓa hawa garuthor a cikinku a maka yanzu an daina hawa amma lokacin da ake yawon mal abdullahi ya ce min shi ya hau ni ban hau ba amma na hau garu hira kogon hira awa ɗaya da rabi ne hawa bayan kuma hanyar duk saboda yawan hawan mutane ta zama to miƙaƙƙiya amma awa ɗaya da rabi za ka yi ka hau awa ɗaya da rabi ka sauka to gharu thawr ya fi gharu hira a tsawo hmm. haka za ta kullum za ta ɗauka ta tafi da la'asariya goshin magarba ta je ta kai musu abinci ta dawo lokacin kafa ta ɗauki ka duba haga nan mutane yadda suka yi saboda suka yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam hidima dan Allah ya tsare shi ya tsare rayuwarsa duk ƴaƴan sayyidina Abubakar ne da wanda ya da wanda ya musu da wanda ya musu jagora din da masu yi musu wannan hidima din daga sa sai ƴaƴansa sannan ƴan shi'a su ce maki sayyidina Abubakar a yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam tawaye bayan mutuwarsa har su ce in Allah wai ƙarshen zamani idan mahadi ya zo sai an bullutso shi daga cikin kabari ya yi masa bulala makaryata an anna yufakun asma'a binta abubakar al-siddiq kenan ta ta kai shekaru masu yawa kafin ta mutu dan kafin ta mutu har ta zamanto ba ta gani ta zamanto ba ta gani amma duk da haka tana cikin ibada dan a cikin wannan shekarun haka take tafiya hajji annaha qalat tace taito aisha zaujan nabi sallallahu alaihi wasallam na zo wajen aisha matar annab sallallahu alaihi wasallam ka gani wanda ya nuna cewar a wato matsayin asifanta matar annab sallallahu alaihi wasallam da wannan dangantakar ya fi komai daraja Ka ga yar uwata ce mai hukunta ce taito aisha ta ukhti na zo wajen aisha yar uwata sai ta ce zaujan nabi sallallahu alaihi wasallam matar annab sallallahu alaihi wasallam saboda haka Allah ya ba su wannan matsayi eh. ya nisa annabi haka Allah ya rinka kiransu ya nisa annabi wannan ya fi musu komai daraja dan haka muke a cikin sigogin salati zamu ce Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa azwajihi wa wa ahli baitihi Allahumma salli ala Muhammadin wa ala azwajihi wa ahli wa ala azwajihi wa wa ahli baitihi kamar yadda a riwayar hadisin Abi Hurairah gani hina hasafati shamsu ana zo mata lokacin da aka yi husufin rana fa idan nasu qiyamun yusallun sai ga mutane suna tsaye suna sallah wa idha hiya qa'imatun tusalli ita ma kuma tana tsaye tana sallah a cikin wannan akwai hujja akan yin jam'i ko to kuma akwai wata hujja akan cewa abu jam'i ba daga cikin masallaci ba dan gashi wa idha wa idha hiya qa'imatun tusalli ita ma tana tsaye tana sallah kamar da ibnu hajar yace a cikin ɗakinta ta a cikin a cikin farfajiyar gidanta bata shiga masallaci ba shi yasa ne ma aka ce wahiya qa'imatun ita ba danganta ta zuwa ga sauran mutane ba ita ma tana tsaye tana sallah ma'ana ta bi sallar daga gida kuma dama haka haka ana aka aka ruwaito daga daga waɗansu athar cewa matan annabi sallallahu alaihi wasallam sukan bi sallah daga cikin gidajensu daga cikin ɗakunansu da sallan masallaci babu laifi ka bi sallah idan akwai rashin saduwar sahu idan akwai wani uzuri shine kamar mata a cikin ɗakunansu idan zai yiwu abin sallah wato idan ba lasifika ake bi ba ko kuma ana bin lasifikar amma akwai janareta wanda tabbas daga zara an ɗauke wuta zai tashi inda ba a ƙasa ba ne irin tamu sai a ce to za a iya to amma a ƙasa irin tamu dole sai an togaciya ko ba haka ba ba ga ba ana sallah shi sai a ba da kai an yi ruku'u <laughs> ne fata ɗauke sai a ba da kai baka san lokacin da aka ɗago ba can sai ka ji an ce allahu akbar baka sani ba ruku ɗagowa sujada aka yi ko an tashi zuwa raka'a ta uku ne an baka a wani waje to idan ku ba zai yi kai koyi da liman ba to ba zai yi idan ba zai yi ka tabbatar da koyi da liman ba ba zai yi ka bishi sallah ba sharaɗin koyi da liman imkanul iqtida yiwuwar kai iktida'i da liman to a shahid wannan hujja ne ga cewa mata su sallah a gida suna bin sallan masallaci idan zai iya yiwuwa su ga sahu ko su rinka jin kiran sallah jin kuma wanda zai zama na ɗabi'a ba wato ji wanda aka yi shi ta hanyar kamar laspika ba wanda zai iya yankewa faƙultu sai na ce wace ce mai cewar faƙultu asma'u malin nas me ya samu mutane dan taga abin da bata saba ba ana sallah da walaha kuma jami'i ga aisha ma tana cin gida tana sallah fa asharat bi yadiha nahwa as-sama aisha sai ta nuni da hannunta zuwa ga sama wato ki kalli sama wanda yake nuna kan cewa ba a cikin masallaci take ba ko ba haka ba a farfajiyar gidan ne tsakar gida wa qalat subhanallah wa qalat subhanallah tace subhanallah aisha kenan saboda haka kenan wannan ya nuna kan cewa wanda yake sallah an wani abu ya zo masa sai ya tasbihi a cikin sallah tace subhanallah faƙultu asma'u ta ce sai na ce aya wannan aya ce fa a sharar bai ra'asiha an na'am sai ta nuni da hannunta eh na'am ta girgiza kai eh, bi ra'asiha na ce da to fa a sharar bi ra'asiha sai ta yi ishara da kanta an na'am cewa haka ne ta girgiza kanta kenan fa qalat sai asma'u ta ce faƙuntu qumtu nima sai na tsaya wato a cikin sallah hatta ta Jallani ghashu har sai da wato Rusuma ya nemi ya lullube ni saboda tsananin tsayuwar da aka yi asma'u ta girma aisha saboda haka bata da kuruciyar da aisha take da ita saboda haka wannan tsayuwar ta yi mata tsawo har ya zama kan cewa wato suma ya nemi ya kama ta waje altu a subu fauƙara sai na kama zuba ruwa a kaina sai na kama zubarwa a kaina ta ce akwai wata 'yar salka a kusa da ita sai ta ɗauko ta ta rinka zubarwa a kanta a hadisin jabir an ce dama fi yawmin shadidul harara a rana ce mai tsananin zafi wanda ana tsananin zafi zafin madina kuma sananne ne ballantana a wancan lokaci da yake da duwatsu da yashi ko ina waje altu a subu fauƙa asilma. ma fahamidallaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya boga Allah to bayan ya idar da sallar bata sifanta wannan riwayar bata sifanta sallar annabi sallallahu alaihi wasallam ba sai ta ambata abin da ya faɗa bayan sallar hudubar da yayi wannan kuma wannan ita ce sunna annabi sallallahu alaihi wasallam dukkan wata huduba da zai yi sawa'un ta sallar juma'a ne ko ta sallar idi ko ta salatul khusuf kamar wannan sai ya fara da ya ga Allah jalla wa ala ko neman aure ne mutum ya je ana so ya fara kafin ya magana ya yabo ga Allah eh. wa athna alaihi ya yabo ga gare shi sun maƙal sannan ya ce ma min shay'in kuntu lam arahu illa qad ra'aytuhu fi maqami hada babu wani abu wanda da ban ganshi ba face na riga face na ganshi a wannan matsayi nawa wato wannan sallar da yayi an nuna masa komai hatta aljannatu wan nar hatta aljanna da wuta hatta aljannata wan nar ai hatta ra'aytul jannata wan nar hatta aljannati wan nar hatta hatta kamar hatta ta zamanto mai aljara mai intiha ilgaya kamar hatta matla ilfajir domin an ruwaito wannan lafazin aljannatu wannan da fuska guda uku hatta aljannatu wannan ay hatta aljannatu mar'iya wannaru mar'iya. hatta aljanna ta zamanto a bagganina da wuta ita ma ta zamanto a bagganina walaqad uhiya ilayya haqiqa an yi min wahayi annakum tuftanuna fil qubur cewa za a fitine ku a cikin kaburbura wato al anan wajen ita ce jarabawa wato za a yi muku jarabawa a musiba da za a gani waye zai tabbata waye kuma zai kauce mitla au qariban min fitnatid dajjal kwatankwaci ko ko kusancin fitnar dujal kamar yadda wanda suke rayu za a yi musu fitnar dujal kun san fitnar dujal fitna ce da babu kamar ta dujal ba zai zo ya ce maka ka yadda da karya ba a'a zai zo ya ce ka yadda shi Allah ne kuma akan haka zai samu mabiya ka san abin da zai zo ya ce wani ba Allah ba shi ne Allah kuma haka yadda wannan ta isa ba. babu fitina face ta to irin wannan fitinar za a yi ma a cikin kabarunsu ana yi ma mutane a cikin kabarunsu la adri ayyatahuma qalat asma fatima tace ban san wacce ce asma tace ba mithla tace ko kuma qariban hmm, akwai akwai bambanci tsakanin biyun ko mithla kwatankwaci qariban kusa da fitnar dajjal qalat asma asma'u tace yuta ahadukum za a zo ma ɗayan ku fa yuqalu la sai a ce masa ma ilmuka bi hadha rajul menene ilminka me ka sani kan wannan mutumin wato annabi sallallahu alaihi wasallam kenan fa amma almu'minu aw almuqin mu'mini ko kuma mai muqini wato shine mai yaqini la adri ayu dhalika qalat asma ban san me asma ta faɗa ba wanda ya nuna tsantsenin fatima bintul mundir wajen riwaya cewa tana karda don wani lafazi ta faɗa mumini ta ce ko ka muƙin ta ce duk da yake ya halatta a riwaya bil ma'ana amma akwai bambanci tsakanin almu'min da almuqin mumini wanda ya imani da shika-shikan imani almukin wanda yake bayan imanin nasa ya kara da yaqini to amma sauran riwayoyi sun ruwaito ba tare da shakka ba na hadisin asma da hadisin jabir sun ruwaito ba tare da shakka ba akan mumin haka yake faɗa saboda haka wannan yake karfafa kan cewa abin yake sahihi wajen riwayar almu'min mumini sai ya ce fayakolo sai ya ce huwa muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce shi ne annabi muhammad manzan Allah a wata riwayar sai ya ce a shaɗu annahu abdullahi wa rasulu na shaida cewa bawan Allah ne manzan Allah ne sallallahu wa salamu wato tambayar akan annabi ne sallallahu alaihi wasallam akan haka ne za a yi jarabci mutum ja'ana bil bayyinati wal huda ya zo mana da ayo da wato hujjoji mabayyana wal huda da shirya fa ajabna wa amanna sai muka amsa kiransa wa amanna muka yi imani ba ana muka bi shi fa yuqalu lah sai a ce masa nam salihan yi bacci kana kana wato kana mi wato kana salihi kana wato ingancin lafiya ingancin komai wato babu barna tare da kai babu fasadi a cikin baccin naka wani bawan Allah yake cewa a idan mutum ya san cewar abinda rayuwar baccin da zai yi a kabari ya ninka rayuwar da zai ninkin ba ninkin ka duba haga waɗanda yake sun yi shekaru dubunai da suka wuce har yanzu bacci suke a cikin kabari sai ce to yanzu don ka hana kanka bacci na 'yan sa'o'i domin ka samu wancan baccin ka yi hutu a cikin kabari bai fi maka ba kamar mutum ne wanda yake za a yi jarabawa ya hana kansa bacci ya san za a yi dogon hutu zai yi ta bacci kaga ya gwammace hana kansa bacci din ko ya ta karatu ya awoko in ya so an yi hutu sai ya zo ya ta bacci kamar yadda dai aiki al'adar 'yan makaranta to ka ɗauko wannan ka ɗabbaka shi a cikin rayuwa hmm. akwai lokacin bacci ga wanda ya zamanto salihi wanda ya zamanto mumini sau da ka hana kanka bacci domin ba mu Allah haƙƙinsa in ka tuna da wannan hadisin za a ce ma mumini nam salihan kai baccinka kana wato kai bacci kana wato ingantaccen bawa ai an bi amalika kana mai wato amfani da ayyukanka iri salahu kaunu shay'i fi haddil intifa abinda ake nufi da salihan abinda aka zama shine wato bacci wanda yake zai amfane ka kad alimna in kunta la mu'mina hakika mun san cewa kai mumini ne ai masu fadan wannan mala'iku masu tambayar su wanda za su yi tambayar wanda za su yi tambayar wa ammal munafiq aw al murtab munafiki kuwa aw al murtab ko mai shakka la adri ayyatuhu ayyatuhu ma qalat asma ban tan wani kalma wanne daga cikin su asma'u ta faɗa ba fa yaqulu sai ya ce la adri wallahi ban sai ya ce bai sani ba utun nasa ya kolo na Na ji mutane suna wata magana nima ma na faɗa abin suka faɗa na karanta a jarida ga abin da ake faɗa nima ma na ma su na faɗa na karanta abin masu waƙoƙi suke faɗa masu ba'a ga addini nima na bi su yi tare da ni saboda ka kaga wannan zai amfani mutum dan yan zamani suna abu dan yan yayi sun zo suna abu ka bi su wannan zai amfane ka a kabari abin da zai faɗa ke yana ganin hujja ne mutuwar yawa ba kaka ba ce kai kaɗai za ka je ka mutu kowa abin da zai ɗanɗana zai je ɗanɗana karka ce mutuwar yawa kaka kana tsammanin cewa don kun yi musharaka a cikin abin zai amfani ku walan yanfa annakum fil azabi mushtarikun a wannan rana ba zai amfani ku ba cewa kun yi tarayya a cikin azaba ba za ku ɗauke ma juna ba kamar a ce kurkuku ne ba a ce duk yan unguwar an kwashe ku an ba ku a kurkuku a to ai shikenan a wani mayana a wani ma yana a to ai shike duk mu zauna babu haka a wutar jahannama Allah ya kiyashe mu babu haka to wannan shine karshen hadisin ina ganin saboda magarba ta kusa sai mu amsa eh, tambaya ɗaya ko biyu abubuwan da ke cikinsa na fawa'id mun ambata a cikin wannan kunga akwai tabbatar da azabar kabari daban take da fitinar kabari azabar kabari shine abin da zai samu mutum yayin da ya fadi jarabawa kabari jarabawa kabari ita ce fitinar kabari ita ce jarabawa da za a yi mutum a cikin kabari to kamar yadda ya zo a sauran hadisai na abu huraira da na su bara ibn azib shi mumini idan ya amsa sai a buɗe masa kofa ya hang a ce masa kaga a buɗe masa kofar wuta a ce kaga wancan makomar da ita ce makomarka inda ba ka yi imani ba amma yanzu da ka yi imani ga makomarka sai a nuna masa aljanna sai kuma a ɗan buɗe masa ƙofa kaɗan wato iska mai daɗi na aljanna tana zuwa masa da ƙanshinta sannan Allah ya sifanta aikinsa da yake yi salihin aikinsa su sallarsa su bin iyaye da yake su sadaka da yake yi sai zuwa a fuskar mutum saurayi mai kyakkyawar kama yanzu zai rinka bai masa kewa ɗebe masa kewa haye bacci ya zama tokan cewar bai ga bai samu wato kunci da haso a cikin zaman kabari ba shi kwa kafiri munafiki kuwa a wata nan an yi shakka munafiki ne ko mai shakka amma a sauran riwayoyi an ce ammal munafiq wal kafir munafiki da kafiri duk abin tsaye ne inda dama shi munafiki ai anan ne kawai yake cikin mu'minai amma a wajen Allah kafiri ne tunda bai imani ba shi ko sai in yayi haka sai a mu bude masa kofa aljanna a ce kaga da kai imani ga makomarka amma yanzu baka imani ba ga inda zaka shiga sai a bude masa kofar wuta sai sai wato hayakinta da zafinta ya rinka zuwa masa yana Allah kada kada kai tashin alkiyama kada kai tashin alkiyama saboda ya san abin da gaba za ta kai shi ga da na sani ya ga ni'ima da take ta aljanna amma ta fawace masa na aka mu karokon Allah kan Allah ya tabbata ya ba mu sabati shi sa kuma ake so yayin da aka binne mumini bayan Allah mumini su tsaya su masa addu'a Allahumma tabbitu bil qawli thabit Allah ka bashi dagewa da tabbata akan magana tabbatacciya tunda Allah ya ce yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabit fil hayati dunya wa fil akhirah Allah yana tabbatar da muminai da tabbatacciyar magana a nan rayuwar duniya da kuma alahira shine a cikin kabarin an musu cikin kabarin Allah ne yake yi in ka rike Allah kai abinda Allah ya ce to shi shikenan sai ya tabbatar sai ya sanya mumine su tsaya kabarin ka suna yi maka wannan addu'ar kuma ya amsa addu'ar su ya zama to ya lakana maka hujjarka amma abinda waɗansu mutane sukan yi da bayan an binne mutum sai a zauna a daidai kabarin daidai inda kansa yake a kira shi a ce ya kai ne ɗanwa wane ɗan wanci wani dan wani dan wance har sunan uwarsa za a faɗa a riwayar har suke cewa aka tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam ba mu san sunan uwarsa ba fa yace ku ce dan Hawwa a faɗa a ce idan masu tambaya suka zo suka tambaye ka wane ne ubangijinka menene addininka menene maganarka kan wannan mutumin da ya zo to ka ce ubangiji na Allah addini na musulunci wannan mutumin da ya zo mana shine da yazo mana shine annabi Muhammadu bawan Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan hadisai ba su inganta ba duk da waɗansu malamai a manya kuma sun ce ana aiki da su kamar su imamu ahmad ibn hanbal abin mamaki na ga wannan ma cikin talhisul habir alhafid ibn hajar ya kawo amma wannan abu ne wanda yake ba a ɗaukan yin irin wannan da abin da yake bai tabbata da isadinsa bai tabbata ba saboda buɗe kofan bida'a ne da kirkiro abubuwa a cikin addini wanda ba su da asali za a ga waɗansu suna yi idan an yi mutuwa za ga sun zauna a gefen kabarin su ne musu talqini mm. talqini suke cewa ko mm. kada a tsananta dai inkari ga waɗanda suka yi tunda an ruwaito waɗansu daga cikin manyan malamai sun faɗi haka amma dai abin da yake sahihi mu dai akan abin da muke akai shine wannan ba za a yi ba dan bid'a ne saboda hadisin bai inganta ba hadisin bai inganta ba a tsaya akan abin da ya tabbata shine a tsaya abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa istaghfiru li akhikum wa sallallahu lahu thabata fa innahu al'ana yus'al ku nema ma dan uwanku gafara ku roƙan masa Allah ya bashi sabati domin yanzu ne ake masa tambaya to mu tsaya akan wannan a shine aula wa ahra wallahu ta'ala a'lam wa ahkam alaikum salam na'am a'a a ruku'u na farko dagowa daga ruku'u na farko ba a wannan addu'ar tunda kamar yadda hadisi ya zo cewa aka yi sallallahu alaihi wasallam ya dago a cikin sahih muslim na hadisin aisha fa qala sami allahu liman hamida rabbana wa lakal hamd sai fara qira'a dagowa daga ruku'u na farko ba zai wannan addu'a ba a dagowa daga ruku'u na biyu ne tunda za a tsawaita tsayuwa amma ba da qira'a ba to shine sai ya addu'a na'am eh a wannan bata da kama da salatul khawf salatul kusuf bata kama da salatul khawf ba eh salatul kusuf ina alaƙa ta da salatul khawf man gani ba su da alaƙa wajen addu'a oho wato in ya tsaya a Hassan. Eh, idan wato lokacin da liman zai zamanto kan cewa a in zai tsaya ai zai yi karatu ne nan wajen nan ba mahallin karatu ne ba addu'a zai yi ba waɗansu malamai ne eh kwarai sun ce addu'a sai ya addu'a amma a sahih karatu zai zai tsawaita karatunsa ne sai dai idan ya zamanto a halin da zai zauna yana zaune zama zaman tahiya yana jiran su su su cika raka'a su sannan su sallama yayi tahiya yi salatin annabi sallallahu alaihi wasallam duk da kuma yana zaune yana jira to ba zai zauna yi shiru ba sai ya ta addu'a har su zo su same shi su cika wa ɗaya raka'a ta su sai su sallama tare akwai matsala ta fiqhu idan mutum ya zo ya fara salatul wannan kuma yana yawan faruwa an fara salatul kusuf yayin da ka zo sai ka ji kawai a masallaci ana ana sallah kafin kai alwala ka zo masallaci an yi ruku'u na raka'a farko saboda haka sai ka same su a tsayuwa ta raka'a ta biyu bayan an dago daga ruku'un farko kenan ko to yanzu ya zakai zakai ya zakai zakai sahau masbuki ne kai eh na'am masbuki ne kai saboda haka zaka rama ya zakai kenan ka rama ai ba raka'a ka rasa ba raka'a biyu ce raka'o'i biyu ne sai dai suna da ruku'u hudu hmm? ruku'un farko yana cikin raka'a farko da haka in baka same shi baka ka samu raka'a farko in baka samu ruku'u na biyu bane shine baka samu raka'a farko ba tunda raka'a raka'ataini ne cewa suke fa salla raka'ataini fi arba'a raka'atin wa sajdataini ya sallaci raka'a biyu a cikin ruku'u hudu da sujada guda biyu ma'ana akwai wacce raka'a sujada guda biyu fi arba'a raka'atin wa arba'a sajdatin raka'a hudu cikin ruku'u hudu da ruku'u da sujada hudu saboda haka ba za ka rama raka'a ba sai idan ka zo ka same shi ya dago daga ruku'u na raka'a daga ruku'u na biyu na raka'a ta farko to ka rasa raka'a farko in yi sallama sai ka yi sai ka rama raka'a ta biyu kamar yadda ya yi ta raka'a kamar yadda ya raka'a farkon sa ka tashi kai karatu kai ruku'u ka tashi kai karatu sannan kai ruku'u sannan ka sake dagowa kai karatu sannan kai ruku'u sannan kai sujada kai sallama tare da shi wannan haka malik ya nasi akan wannan amudawwana na'am maganar sa eh mm. ya kasance su me? a ba za su bi aina ce inda ya zama tukanta babu tabbas za a ji ba abin sallah Eh. ko ban fahimci tambayar taka bane ina jin za a kira sallah ne lokaci yayi subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta